sirrin zuciya zuciya sirrin zuciya Aliyu. Na'am. Kai ne a gidan namu? Ni ne wallahi. Ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Lafiya lau. Alhamdulillah. Unguwa kika je ne? Wallahi kan nan makwabta na je dubiya. Haka fito? Eh wallahi. Ai na shiga gidan ne na gaba kowa. Ba kowa ka a cikin gidan nan? Ai da nan fita zuwa dubiya nan na bar Zara a cikin gida. To wala na shiga to ina ta magana dai nayi magana nayi magana na ji shiru. Ah. Wallahi.

wai dama kina cikin gidan nan Aliyu ya shigo gidan nan ya sallama ya sallama har ya gaji ya fita Aliyu kuma inna ni ban ji motsin kowa ba ke Zara ba na son iya shege mana ya za ki ce mun bai shigo ba yanzu yanzu muka haɗu da Aliyu a kofar gida ya fita kenan zan shigo ya faɗa min ya shigo ya yi sallaman ya ƙara ba wanda ya amsa masa alamu ma ba kowa a cikin gidan gaskiya inna ni ban ji motsin kowa ba sai dai in ina cikin ban ɗaki ya shigo Murtala zan bar garin nan ne. Akwai wasu 'yan abubuwa da ban karasa ba nake so in koma birni in karasa su. Birni? Hmm. A daidai wannan lokaci Aliyu? Haba Aliyu. Na dai ka gama karatun ka kai ma. Gaskiya haƙuri ya kamata kai. Saboda ka samu ka kammala ka samu aikinka ka riƙe a hannu kai ma. Tunda ai na ka riga ka gama karatu Aliyu. Murtala. gaskiya bari in gaya ma magana ta gaskiya raina ne baya min daɗi a garin nan saboda haka kawai zan tafi in yi nisa da garin in koma birni wannan shine kawai dalili Aliyu kenan naka komai yayi zafi maganin sha Allah addu'a ya kamata ka dinga yi ba haka ce zaka bar gari ba abokan kai kamata ka dinga shiga don su dinga ɗebe maka kewa suna kuma baka shawarwari amma in ka ce zaka ji birni ni a ganin na ba fita bane gaskiya haƙuri shine abin da ya kamata ka yi. ka ga ni yanzu ma wurin aikin nan ne nake so zan je na sola da ake shine ka na fito yanzu nan ma da haka amma dai ni shawar da zan yi baka shine kai haƙuri gaskiya ka zauna murtala gaskiya kai haƙuri domin ba zan taɓa iya zama ba raina yana ɓaci in ina zama a garin nan kawai sakamakon dalili don haka ka yi haƙuri tafiya zan yi

Ina za ka je kuma haka da ranar nan? Wallahi wurin aikin nan ne na sola dai nake so in je. Suna can suna ta yi. Na yi tunanin ma waje na za ka zo? Ai ba yanzu ba, sai da dare zan zo gurin ki. Amma ke da kike ta tuhuma ta, ina za ki je? Wallahi ka gani gidan su Zara ma zan je yanzu nan. Zara? Oke, yanzu ma na haɗu da Aliyu kuma da jaka. Wai binni zai je. Na yi ta bashi hakuri, na yi ta bashi hakuri. Amma dai yaƙi. Aliyun kuma? Aliyu bai sai ya wuce. To ban san me ya faru ba. Tab din ja. Ai ku zangaya wa Zara. <laughs> to shikenan ba damuwa. Sai dai na shigo din kawai. yake faruwa? Wai menene yake faruwa? Ai abin da yasa na janyo ki waje kenan. Yanzu na haɗu da Murtala saurayina yake gaya min ya ga Aliyu a shirye tsaf da jaka zai bar gari. Aliyu kuma kwarai da gaske. Aliyu fa kika ce. Kwarai. na shige rudani ki faɗa su ji su san ban aikatawa ah an yi ni lafiya lafiya kalau likita ya kuma jikin nata alhamdulillah ta to masha Allah sai bayan ka tafi nake so na tambaye ka eh ah kai kadai ka zo eh ina shi mijin nata yake miji kuma eh mijinta eh, mijinta ai budurwa ce wannan wata ta taɓa yin aure ba fa kamar ya miji budurwa kuma budurwa ce lafiya ne kuma to ai sakamakon da na je na gwada eh. ya nuna min cewar tana ɗauke da juna biyu me juna biyu juna biyu ciki fa kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una likita ka duba sakamakon nan ku sosai yanda ya kamata wato ita kamala da kake ganin ta ta mutum kamilalle ganin ka kadai sai na ji ka kwanta min a rai ba yara na na bawa suka je suka yi running test din ba ni ne na yi shi da kaina zara kenan ba komai likita na gode sai na nemi ka tukuna to ga wannan din Zara, ashe baki da mutunci? Duk irin tsaron da nake baki, sai da kika je ki tukunna. <laughs> Sai na karera ya ki tukunna. Ashe ni za ki watsa wa ƙasa ido? Wa malam. Kai hakuri mana ka bi a hankali za a yi bincike akan wannan abu. To wani bincike zan yi? Ga abu zahiri ya bayyana. Babu wanda nake zargi sai wannan yaron Aliyu. Shi ne bini-bini ko da yaushe dare da rana suna tare. Ni zai watsa wa ƙasa a ido. Ni zai ci mutunci. To wallahi tallahi ba zan bar wannan abin ba. Zan je na samu mahaifinsa. in ya so kowace wace ne da shi aje takardar gaba ɗaya in ba in ga zuwa kai kana ɗan kewaya ba dabbobi gaba ɗaya su zama alaikum ah mala ayuba barka da zuwa ba magana kai suwa bace ta kawo zuwa ne na zayyana maka irin barna da ta'asar da ɗanka yi wa yata malam ayuba dan Allah in wasa ka zo da shi kwata-kwata ni wannan wasan ba shi da amfani dan bata kamata mu inganta wannan wasan da kai ba gaba ɗaya ka zo fuskar ka kawalan wadda dauriya kana kamar irin matasan da suke shashanci a abin nan ashe dama ɗanka aliyu babu abin da ya je ya koyo a birni illa ƙoƙarin ɓata rayuwar 'ya'yan mutane kamar ya ka fahimtar da zan fara fito maka a mutum bari in maka gwari-gwari yadda za ka gane na je yata ba ta da lafiya na je na kirawo likita ya duba ta ya yi min bayanin cewar tana da ciki kuma ba kowa nake zargi cewar ya yi wa zahara ciki ba sai aliyu sai ɗanka aliyu ma da ayuba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mala ayuba me ya wannan magana saboda Allah da Annabi duk cikar abin karkar nan tamu a rasa wanda za a makala wannan abu saboda Allah sai wannan yaro Aliyu yaron nan ka san yaron nan tun ina dan karami ba fa wani ne zai iya nuna maka halayen yaron nan ba ka san komai amma saboda Allah da malam Ayuba ka dauko wannan danyen hukunci danyen magana ka zo ka ka zo ka kamo wannan magana malam Ayuba to tarbiyya da ka bashi ai wani lokacin albasa ba ta halin ruwa bari in gaya maka wata magana guda daya na san shi fa matin yana yaro kuma tare suke kuma kasancewar fa da matata da matar fa uwa ɗaya uba ɗaya suke hakan ne yasa na saki jiki da yaron nan na bar shi duk inda zahara za ta bi shi bana kokwanto bana wannan amma kuma sai gashi ya zo ni zai ci amana ta ya tila min ƙasa a ido ya min wannan barnas to duk da haka dai malam ayuba ba zan ƙi cinyen kanka ba amma malam ayuba dan Allah dan annabi ina ga mai roƙonka a tsaya a duba lamarin nan ka san aliyu kuma ka san irin tarbiyyar da take tare da aliyu don allah duk a noma la ayuba amma irin wannan wannan abu jami'i kama dakata malam yau babu wani magana ka duba ido na wai ka ce wai ni a'a kokonto nake ko zargin sama nake yi ko yo in ban da shi da wa zahara ake ganin su wa kuma take bi har da zaka zo kana wannan maganar to barin gaya maka wannan abun ba barinsa zan yi zan ɗauki kwakwaran mataki akan wannan abu mala ayuba mala ayuba mala ayuba don Allah ka zo ka zo ka ji ka zo ka zo mala ayuba mm, na shige rudani ki faɗa su ji su san ban aikata ba mm, ke dai kin san da ni amma su ba su san inda na sa gaba ba mm, so ya ɗebe ni sosai na yi nisa a cikinsa na yi zurfi amma ban bayyana ba bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah